ba su wannan ba wallahi su da boko haram daga gaba sun kona garin wallahi sun kona bariki ne kuma sun bi mutane amma su yanzu sun fita boko haram muna shiga ma ga mutanen da aka karkace ko kuma ta muka duba ba ko muka fita kamar yaya ne suka shigo ma garin karfe biyar na magaruba suka shigo bisa mine ne suka shigo a kafa ko kuma kakani suka shigo bisa mine ne suna tawa a kasa suna tawa akan dawaki akan dawaki mm, to su kuma sojojin kamar yaya ne suka ina suke sojojin wasu an kashe wanda kuma sun fita suna nan kan hanya suna shiga jeji mun tare da su muka gudu da sun gudu cikin tankoki na yaki wannan yanzu ba kowa garin mm. sun kona bariki sun kona sakatariyar nan ta Kuma sun kore shanun mutane Sha da shanu suka kore hatta shanu suka kora to kamar menene suka dauka a cikin garin su yan boko haram din mm. abinci suka ɗiba da kuma makamaka makan sauri suka bari sauran suka ɗiba da kuma mm. mai na mota wannan sun ɗiba sai abun da yawa suka ɗiba ba bayan sun ɗin sauran abin sun fara kona kasuwar gaba ɗaya yara ɗan ana suna kabbara wasu suna kona suna sa wuta suna cewa kada a harbi mutane kar ku harbi mutane ku dai ku kokari ku ɗabi abinci da mai ku fito mana da shi mm. ga shi gawaki da yawa ga hinan da a jejjere to ba abin mu tsaya ba mun tsorata. kamar gawa nawa ka gani a hutowar. yanzu na ga gawa kamar goma sha biyu a zuri ga hinan ana tafi za a yi tsira ba za a yi tsira ni gaskiya ba zan yi tsayawa ba tunda an ci bana ka tara ni zan gudu garje. maza ko mata gawan. a gaskiya duk yawanci masu samari ne haka maza da kuma wata tsohuwa guda daya na nemi jin bayani daga bangaren hukumomin jihar ta difa sai dai duk wayar da na buga ba ta shiga tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger bayanai daga mazaunan yankin na difa sun bayyana cewa cikin wani gagarumin shiri ne ɗaruruwan mayakan boko haram suka afkawa garin na boso a cikin daren jiya juma'a inda aka shafe lokaci mai tsawo ana musanyar wuta lamarin da ya tilasta wa dakarun ƙasar nijar ficewa daga garin kamar yadda mamman kaka tuda wani ɗan asalin jihar difa mazaunin Yamai, ya shaida min har zuwa da dare sojojin namu da yake abun ya dan karhin su sai dan suka jaye baya abun da ake cewa replace strategy suka jaye baya suka bar wurin sayan boko haram kin suka lalle sun dauka boso har zuwa wajen karhe biyu karhe uku sune a ciki suka dauka abun da suka dauka abinci ne motoci ne duk abun da suke so suka yi kamun su huta su koma can wajen najeriya a yanzu da nake maka magana mutane suna tsakanin gamgara da tumur ruwa ba su da abinci tun jiya da a sanarwar da suka bayar hukumomin Nijar sun bayyana cewa sojojin Nijar talatin da sojojin Najeriya biyu ne ka hallaka yayin da bakwai suka ji rauni a sakamakon wannan hari na kungiyar Boko Haram sai dai ba a bayyana adadin 'yan Boko Haram din da sojan Nijar suka hallaka ba ya zuwa yanzu sojojin Nijar da na Najeriya suna sintiri domin cafko mayakan na Boko Haram in ji gwamnatin Nijar. Les violents combats qui ont opposé nos forces de défense et de sécurité Wannan sabon hari na Boko Haram a garin Boso ya faru ne a wani lokacin da wasu 'yan horar hula suka shirya jerin gwano a Yamai domin kawo goyon baya ga mazaunan Difa. Jori Ibrahim Usa ne a ƙungiyar Alternative Espace Citoyen. A cewa a cikin ƙasar nan mutane 'yan kalilan za su iya su hutu su hana gwamnati ta kawo kariya ga 'yan adam ga 'yan ƙasar Nijar alhali yauni ne wanda ya rataya a wuyanta. Malam Musa Cangari shugaban kungiyar Alternative Espace Su 'yan Boko Haram na farko sun samu sun kore mutane daga gidajensu sun sa soja ma sun tahi sun sa eh, duk harkoki na tattalin arziki ya sa kenan abin da babu kyau. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.